Ashirin da shida ga watan Rabi'ul Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan August 1996 Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da muhadarat da muke gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin har yanzu ba mu gushe ba muna bayani dangane da irin cutarwar da shaidanu da aljanu suke wa ɗan adam to a wannan ɓangare ne muka ɗauko wata matsala dangane da yadda bokaye da 'yan bori suke haɗa kai da aljanu da shaidanu don cutar da ɗan adam Shi ne muka fara ainihin bayani ta hanyar da suke cutarwar wato sihiri muka yi bayanin cewa ga ma'anar sihiri ga abubuwan da suke tabbatar da cewa sihiri ɗin gaskiya ne akwai shi yana faruwa ƙur'ani da sunna mai inganci sun tabbatar da haka bayan mun yi waɗannan bayanai sai muka ainihin yi alƙawarin insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan akwalul ulama maganganu da malaman musulunci suka yi dangane da tabbatar da cewa sihiri ɗin akwai shi ko da yake ba daidai ba ne malami na farko shine abu suleiman al-khattabi Allah ya ji kanshi yace qad ankara qaumun min ashabi at-taba'i sihra yace an samu wasu mutane waɗanda ainihin suke gwada al'amura da tabi'unsu ma'ana malaman falasifa wa abtalu hikmatahu su waɗannan sun ainihin ce sihiri ƙarya ne kuma suka ce haƙiƙanin shi baya faruwa wal jawabu sai malam yace anna sihra sabitun sihiri dai abu ne wanda yake tabbatacce wa haqiqatuhu mawjudatun kuma haƙiƙanin shi abu ne wanda yake faruwa ittafaqa aktharul umami min al-arabi wal farsi wal hindi wa ba'd ar-rumi ala isbatihi yace mafi yawancin al'ummomin duniya daga cikin larabawa da mutanen ƙasar farisa da mutanen ƙasar hindiya da kuma wasu sashi daga rumawa sun tabbatar da cewa a ƙashin gaskiya sihiri ɗin yakan faru wa haula'i afdalu sukkani sukkani Ahlil ardi wa aktharuhum ilman wa hikma yace waɗannan larabawa da mutanen ƙasar farisa da ƙasashen hindiya da kuma ainihin wasu daga cikin romawa nan, sun fi sauran mutanen ɓangarorin duniya falala da ilimi da kuma ainihin dabaru na sanin harkokin rayuwa kuma gashi sun tabbatar da haka wa kad kala ta'ala to abinda da yasa al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi anan ya fara kawo maganganun waɗannan saboda mutanen da suka yi inkarin sihiri suka ce sihiri ƙarya ne baya faruwa ba wai wani dalili ne suke da shi cikin alkur'ani da sunna ba a'a kadai sun yi amfani ne da kwakwalwa irin tasu to shine ya kawo musu cewa idan suna suna tunanin cewa hankalinsu ne ya gano musu cewa sihiri ƙarya ne to ga wasu al'ummomi waɗanda sun fi su hankali kuma duniya baki ɗaya ta amince da hankalinsu amma duk sun yarda da cewa al'amarin yana faruwa ya ce haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ce yu'allimuna nan nasa sihra wa amara bil isti'adha minhu faƙala wa min sharri nafasati fil uqad Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa miyagun mutane suna karantar da mutane sihiri ashe wannan ya nuna sihiri ɗin akwai shi har ma wani ilimi ne mai zaman kanshi kuma gashi ana karantar da shi sannan Allah ya umarci mutane da cewa su roƙi shi Allah ɗin ya tsare su daga sharrin ainihin masu sihirta-sihirta ɗin. wa warada fi zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akhbarun la yunkiruha illa man ankara al-iyana wa darura yace kuma hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda babu wanda zai iya inkarin su sai wanda idan shi ya tabbatar mai da abu kuma wannan rayuwa ta tabbatar wannan abu akwai shi amma kuma ya zo ya inkarin shi ma'ana kamar yadda mutum zai kalli ainihin wannan tebur ya ce lalle ba baki ba ne fari ne gashi kuma yana gani baki ne to sai dai in haka zai wa ainihin al'amarin sihiri gashi ya ga abu ya tabbata amma kuma ya karyata shi amma dangane da tabbatar shi babu shakka a kai wannan shine a takaice abin da Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗi qala al-Qurtubi al-Imam al shi kuwa sai ya ainihin ce ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة أهل السنة سنت في أكن شوى سهري أبنيون دي كتبتتش كما ينا فاروا أحقيقني أنا غنيشي وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له imam al-qurtubi yace malaman ahalin sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma a hakikanin al'amari yana faruwa Ya ce amma da yawa daga cikin mu'tazila da kuma abu ishaq al-istirbadi ɗaya daga cikin mabiya ainihin mazhabin shafi'i sun ce sihiri ƙarya ne baya faruwa suka ce al'amura ne waɗanda suke faruwa kawai na yi wa mutane wa yau da dabara to a taƙaitan taƙaita imam al-qurtubi ya ce ba za mu iya musu magana ku ba cewa sihiri al'amari ne wanda yake faruwa ta hanyar yi wa mutane wayau da dabara da kuma rufa ido ce domin wannan wani bangare ne na ainihin sihiri amma al'amarin sihiri jumlatan baki ɗayan shi akwai shi kuma nau'i nau'i ne wannan a takaicen abin da al'imam al-qurtubi ya faɗi kenan sai al'imam al-maziri Allah ya ji kanshi shi kuma ya ce as-sihru amrun sabitun wa lahu haqiqa yace sihiri dai al'amari ne wanda yake tabbatacce kuma a hakika yakan faru ka ghairihi min al-ashiya kamar yadda sauran al'amura suke faruwa a rayuwar duniya walahu asarun fil mashhur kuma yana da ta'asiri da izinin Allah dangane da cutar da wanda ainihin aka yi wa asiri din ku rage volumes din ku khilafan liman za'ama annahu la haqiqata lahu wa anna alladhi yattafiqu minhu inma huwa khayalatun batila la haqiqata laha almaziri ya ce saɓanin waɗanda suka tafi akan cewa sihiri ɗin ƙarya ne wai wasu al'amura ne waɗanda yake na dabaru na ƙarya babu tabbas akan cewa al'amarin yana faruwa malami na gaba kuma shine al'imam ibn kudama Allah ya ji ƙanshi ya ce wa sihiru lahu haƙiƙa wa min huma ya ƙtul wa ma yamrid wa ma ya ƙudur rajul an imra'atihi fa yamna'uhu waƙaha wa min huma yufarriq bainal mar'i wa zaujihi ya ce sihiri yana faruwa kuma gaskiya ne ya ce akwai sihirin da akan yi don a kashe mutum ko don ya samai rashin lafiya ko kuma aiwa mutum ainihin sihiri ya hana shi ainihin saduwa da matar shi ko kuma aiwa mutum sihiri a ainihin wato raba shi da matar shi to haka malamai suka yi ta maganganu a takaice kamar yadda muke kawo dangane da ainihin al'amarin sihiri malami na gaba shine alimam imam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kanshi ya faɗi cewa wa qad dalla ta'ala wa min sharrin an fil uqad wa hadithu Aisha radiyallahu anha ala ta'sir as-sihr wa anna lahu haqiqa yace al da yake cewa a nemi tsari daga sharrin masu sihirce-sihirce yana tabbatar da cewa ashe akwai sihiri din tunda yayi umarni da a nemi tsari daga sharrin nasu haka hadisin Aisha wanda muka karanto a makon da ya gabata cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri da nufin ainihin a kashe shi amma Allah bai bada izini ba sai sihirin ya zama rab sai Annabi ya zama yana ga kamar ya sadu da matar shi ashe bai sadu da ita ba ya ga kamar yayi kaza ashe bai yi ba duk mun kawo bayani akan wannan yace waɗannan abubuwa guda biyu suna tabbatar da cewa ai al'amarin sihiri din gaskiya ne dama haka al'amari yake ibn qayyim da kanshi yake faɗi a cikin littafin shi alfawa'id yake cewa al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih yace dama ilmi shine a ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi a ce sahabi kaza ya ce yace amma wauta ne da rashin fahimta a ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce ta saboda haka qur'ani da sunna da sun tabbatar da cewa akwai al'amarin kala abul al-hanafi rahimahullahu ta'ala malami na ƙarshe da zamu kawo cikin malaman da suka bayani dangane da ainihin sihiri shine ibnu abul izz al-hanafi wanda ya sharhin al-aqidatu tahawiyya yace wa qad tanaza al-ulama fi haqiqati as-sihr wa anwa'ihi yace malamai sun yi sabani dangane da haƙiƙanin sihiri da kuma nau'o'in shi والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسهور mafi yawancin malamai suka ce sihiri yana yin ta'asiri wajen kashe wanda aka yi wa sihiri din wa maradihi da kuma sanya mishi rashin lafiya min ghairi wusuli in zahirin ilaihi ba tare da wani abu a zahiri ya kai ga wannan mutum ba daga wani gari za a iya mutum ainihin sihiri kuma wannan sihiri ya je gare shi ba tare da sai an je an ainihin wato zuba mishi wani abu jikin shi ba ko makamancin haka kamar yadda zamu zo mu bayani a cikin nau'o'in shi insha Allah ta'ala to wannan a takaicen takaitawa dangane da maganganun da malaman musulunci suka yi kenan dangane da ainihin shi sihiri din a karkashin wannan bayani in ka fahimta tunda ya tabbata cewa sihiri din gaskiya ne yana faruwa to ashe babu mamaki dan an samu nau'o'in shi da kuma irin yadda ainihin yake cutarwa ga ainihin al'umma to don haka za mu yi bayani dangane da ainihin matsala a kan nau'o'in shi in Allah ta'ala amma kafin sannan yana da kyau jama'a su fahimta da cewa babu yadda za a yi magana dangane da sihiri sai an yi magana a kan ainihin bokaye da 'yan bori da waɗanda suke tsibbace-tsibbace saboda su ne waɗanda suke irin waɗannan asirai kuma suna yin waɗannan asirai ne suna ainihin haɗawa da munanan ainihin shaidanu da kuma miyagun aljanu tunan haka da farko zan yi bayani akan wace hanya ce hanyar da bokaye suke bi don su ga cewa ainihin sun mallaki aljanu waɗanda suke musu aiki boka zai mallaki aljani fiye da ɗari shi yake sarrafa su zai iya ba aljani umarni cewa kana tsaye kana kaza ya je make ka ko ya je ya shiga jikinka ko ya shiga jikin mace kaza ko jikin budurwa kaza ko saurayi kaza to wata hanya ce bokaye suke bi su mallaki waɗannan aljanu su rinka sarrafa su suna ainihin ba su umarni kuma suna bin umarnin nasu shi yasa muke son zama ainihin tattauna dangane da irin hanyoyin da bokaye da 'yan bori suke bi wajen ainihin jawo aljanu su mallake su a takaice akwai hanyoyi guda takwas waɗanda ainihin zami bayani insha Allah hanya ta farko suna kiranta tariqatul iqsam hanya ta biyu tariqatul zabah ta uku at-tariqatus sufliya ta hudu kuma at-tariqatun najasa ta biyar tariqatut tankis ta shida tariqatu at-tanjim ta bakwai kuma tariqatul kaf ta takwas tariqatul asar dangane da ainihin hanya ta farko wadda muka yi bayanin cewa ainihin bokaye sukan bi da 'yan bori wajen mallaka ainihin aljanu tariqatul iqsam mutumin da yake son ya zama boka ko dan bori tare da cewa waɗannan bayanai ba za mu bayyana su cikakku ba saboda wani sai su zame mishi fitina sai ya zama hanyar bata don haka za mu ɗauko bayanan duk bayani cikin bayanan hanyoyi guda takwas nan kowace hanya muka zo sai mun gurgunta ta yadda ko ka je ka tabbaka ta ba za ta ci ba saboda ba a fatar ka zama boka insha Allah balle ka zama dan to amma saboda ana son a bayyana waɗannan abubuwa ne sai a ɗauko bayanin yadda yake mutane za su kai ga fahimtar makasudi in ya so sai a rage abubuwa mafi muhimmanci dangane da wannan matsala. hanya ta farko ita ce boka yakan samu ainihin ɗaki mai duhu ko ɗan bori sai ya samu rushi idan aljanin da yake son ya jawo yana son jawo aljanin da zai mishi aiki ne na raba wane da wane ko raba wance da wane ko makamancin haka kamar yadda za mu zo mai bayani insha sai ya samu ainihin tilare wanda yake bayi da daɗin ƙanshi sai zuba a cikin wannan rushi in ya zuba a wannan rushi hayaƙi yana tashi sai ya fara ainihin jawo wasu surkulle nau'i nau'i na ainihin surkulle waɗanda suke cike da ainihin fasikanci da fajirki da shirka da kuma ainihin bauta ga ainihin shugabanni na aljanu ɗin sannan yana daga cikin sharaɗin wannan abu da zai yi ya zama ba shi cikin tsarki kuma ya zama tsirara yake rashin tsarkin ma'ana ya zama akwai janaba tare da shi galiban kuma wasu janaba tana faruwa ta hanyar zina zai je ya yi zina ya zan yana da janaba sannan kuma ya zama ainihin yana tsirara idan kuma zai sanya tufafi sai dai sanya tufafi mai najasa sai ya samu tufafin da aka zuba fitsari a jiki sai ya sa to sai zo sai fara ainihin zuba wannan turare mai munin kanshi mai munin wari ya zo ya zuba shi ainihin yana fara tashi yana fara jan waɗannan surkulle da wannan ainihin kiran manya-manyan aljanu to a wannan hali sai ya ga ainihin wata halitta ta bayyana gare shi kamar ɗan kwikwiyo ko kamar maciji ko kamar jariri ko kuma ya ga ainihin kafar mutum ta faɗo ko ya kai ya faɗo ko cinya ta faɗo sai wannan halitta sai ce ta ainihin motsi yadda za ta razana shi idan ya kasa jurewa ya firgita shi sai a ce wane ya shiga wuridi amma ya fito ya zautu ya zama kwarkwar ya haukace daga haka idan ya iya jurewa duk baki ɗaya wannan ainihin aljanin da ya halatto ya gama mishi abin tsoro gaba ɗaya ya daure to sai ji suna yaban shi sai su yabe shi ce to me yake so shi ne sai faɗi abubuwan da yake so abubuwan da yake so sai su ce to shi kenan sun yadda za su rinka mishi hidima amma da sharaɗin cewa shi kuma ainihin zai rinka shugabansu sujuda kullum da safe zai zo wannan ɗaki ya faɗi ya sujuda yana ainihin girmama wani shugaba daga cikin shugabanninsu ko kuma su hana shi ainihin yin sallar jam'i ko su hana shi ainihin zuwa sallar juma'a ko su hana shi wurin zuwa sallar jana'iza ko kuma ainihin su hana shi sallar la'asar yana daga cikin hikimar da ainihin shaidanun aljanu suke hana bokaye da makamantansu sallar la'asar saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk wanda ya sake ya asara sallar la'asar a cikin jama'a ma duk baki ɗayan ayyukan shi sun ɓaci to ina wanda ya zama gaba ɗaya an hana mishi yin sallar gaba ɗaya sallar la'asar ɗin sai su hana shi to wannan mataki na farko kenan ta hanyoyin da ainihin suke bi wajen mallakar wannan ainihin aljani Allah ya kiyaye dangane da bayani akan irin wannan hanya da suke bi shirka da ke cikinta a sarari yake na farko dai yin sujuda ga wani Allah kowane ne wannan kafiri ne ma'ana ka faɗi kai sujuda ga wani wanda ba Allah ba annabi ne ko waliyi ko salihi ko wani malami mutum ne ko aljani idan kai mishi sujuda shi shikenan ka fita cikin addinin musulunci to sa'an sai kuma ya zama ainihin neman wata bukata a wurin ainihin aljanu ta hanyar godansu da roƙonsu da gama su da manyan shugabanninsu wannan ma shirkancin al'amarin asarari yake sa'an nan kuma ka sani da cewa aljanu suna ainihin fifita wuri mai duhu shi yasa ko ɗakin ka ne da duhu ka zo za ka shiga ka ainihin ambaci sunan Allah duk inda duhu yake to aljanu sukan taru ainihin a wannan guri ɗin Sa'annan aljanu ainihin suna buƙatar turare wanda ya zan ainihin an zuba shi ba ambaci sunan Allah ba wanda musamman an yi shi ne domin su a can da na fara bayani akan cewa idan wannan boka yana son ya mallaki aljanin da zai raba mishi tsakanin wane da wance ne ko wane da wane zai ainihin zuba turare wanda yake mara daɗin wari to aka san haka idan ana son a kulla soyayya ne tsakanin wane da kuma wane shi kuma sai ainihin ya ɗibo turare mai matuƙar ƙanshi sai zuba ainihin akan wannan rushi kenan sai aljanin ya halarto sai ya bayyana mishi abin da yake buƙata. wannan a takaice ita ce hanya ta farko da bokaye ko yan bori suke bi wajen samun aljanu Allah ya kiyaye hanya ta biyu ita ce tariqatu zabah hanyar yanka shine boka ko kuma mutumin da yake son ya zama boka ko dan bori sai ya samu wata dabba baka kaza ko agwagwa ko wani tsuntsu ko ɗan akuya ko wata dabba dai wadda take baka sai yanka ta sai je samu wani juji ko wani wuri da mutane suka kaurace mishi sai jefa shi ainihin ba tare da yayi sunan Allah ba sai ya je wannan wuri ya tsaya yana karanta ainihin surkulle wanda yake cike da shirka da kuma girmamawa ga shugabannin aljanu sai ga ainihin wannan aljani ya halarta gare shi wasu ma kuma sukan ainihin yanka jarirai ne su ainihin zuba jinin a jikinsu alhali suna tsirara suna ci gaba da ainihin yin wannan surkulle sai aljanin ya halarto musu ma'ana babu yadda za a yi dai aljani ya hore kan shi gare ka yadda za ka rinka juya shi kai boka ko dan bori ko dan tsubbu sai ya tabbatar da cewa ka zama kafiri ka wa Allah madaukakin sarki to wannan ainihin hanya ita ma kasancewarta ainihin haramun al'amari ne wanda yake a sarari saboda na farko yanka ga aljanu haramun ne na biyu kuma karanta ainihin surkulle waɗanda yake cike da ainihin shirka da kafirci wannan kafirci ne a cikin addinin musulunci hanya ta biyu ita ce a tsarikatu sufliya ita kuma wannan hanya ta uku ita kuma wannan hanya akan samu mutane ne sukan zauna da sunan malanta amma waɗannan mutane ba malamai ba ne a haƙiƙa amma da sunan malanta sukan zauna a zaure ko a soro ko a wani ɗaki ko shago zauna da ainihin kundayensu da allinansu kuma suna karatun alkur'ani su ma suna yin bokanci ta irin wannan hanya yadda suke nasu bokancin shine sukan samu Alƙur'ani mai girma kamar yadda na fara bayani a makon da ya gabata cikakken Alƙur'ani sai su kasarta shi biyu su ɗaura ainihin rabi a kafarsu ta dama rabi kuma a kafar hagu sai su shiga ainihin cikin banɗaki suna zuwa suna karatun ainihin wasu surkulle waɗanda ke cike da ainihin girmamawa da neman biyan buƙatu a hannun manya-manya na aljanu a nan cikin banɗakin ne sai ainihin aljani ko ne sai bayyana ga wannan mutum da ake ganin malami ne sai gaya mishi bukatun shi shi kuma ya gaya mishi irin sharuɗan da zai rinka mishi shi kenan sai su ci gaba da aiki tare to waɗannan mutane sun fi ainihin kowa rudar da al'umma sai dai waɗanda za mu zo ne bayani a gaba saboda na farko ga siffan malanta ta bayyana gare su kuma kullum karatun alkur'ani suke yi saboda haka yana da wahala ka iya wa mutane bayanin cewa wannan fa yana yin bokanci mutane su iya fahimtar ka tunda an ga ya zauna a soro ko a ɗaki ko a wani zaure babu abin da yake sai karatun alkur'ani amma ba a san cewa ya kafircewa alkur'anin ba saboda sa shi da ya taka shi a kafafuwan shi Allah ya kiyaye to sai kuma hanya ta hudu dangane da waccan hanya kafircinta a sarari yake don ba wai ka taka ba alqur'ani da za ka ga sallan takarda na alkur'ani haka an jefar da shi gefe guda ka bar a wannan hali da yake cikin wulakanci ka zama kafiri balle kuma ka samu alkur'ani izu fi sittin, ka kasarta shi biyu izu talatin talatin. ka zo ainihin ka taka shi ya zama shine takalmin ka ka shiga ban daki da shi kafircin wannan hanya a sarari yake ba sai an yi dogon bayani ba fariqatun najasa sai hanya ta hudu ita ce ainihin hanyar da suke kiranta fariqatun najasa ita kuma wannan akan samu ɗan sihiri ya samu wata sura daga cikin surori na alkur'ani mai girma ya kamata ku saurara kowace ta zauna inda yake inda take surutun da kuke ba zai amfanar ba da wahin shiru kuka da zai fi muku amfani ku bata za ta tashi insha Allah sai a samu boka ko ɗan sihiri sai ya ainihin samo jinin haila ko kuma fitsari sai ya rubuta wata sura ta alkur'ani yana wannan rubutu wannan sura ta alkur'ani da wannan najasa yana kuma ainihin karanta wasu surkulle waɗanda su ma suna cike da girmamawa da ainihin shugabanni na aljanu da shaidanu sai ainihin aljanin da yake nema sai ya halarto gare shi kafircin wannan hanya ma a sarari yake saboda ka ɗauki najasa ka rubuta alkur'ani wannan kafirci ne sannan sai a tariƙatul khamisa tariƙatul tankis sai hanya ta biyar wadda suke bi wajen halarto da aljanu shine ainihin boka yakan samu tawada sai ya ainihin samu wata gajeruwar sura daga cikin surori na alkur'ani sai ya rubuta ta a birkice kamar yadda na buga misali a makon da ya wuce sai samu kamar kul huwallahu ahad madadin ya fara sa kafun sannan lamun sannan ha sannan wawun sai birkita sai sa lamun sannan sai sa qaf sannan sai sa wawun sannan sai kuma yazo sai sanya ha'un din sa'annan sai yazo wajen ahad sai fara sa dalil din sannan ha sannan sai sa alhamza ma'ana sai jirkita ainihin rubutun na alqur'ani kasancewar yin haka tunda kafirci ne yana cikin wannan aiki yana karanta ainihin wasu surkulle da waɗanda ke cike da shirka kamar yadda nake bayani sai ainihin samu aljani ya halarto mishi to irin waɗannan 'yan tsubbu waɗanda suke zaune a zauruka da ƙur'ani da alluna da kundaye galiban sukan yi haka sai su rinka ruɗan mutane ana ɗaukan cewa malamai ne alaramma ne alhali ba alaramma ba ne tsakanin alaramma da wannan bainahuma baunin ba'i akwai tazara mai nisa tsakanin su wannan ainihin kafircin da ke cikin wannan hanya shi ma a salari yake kasancewar ka birkita alkur'ani wajen karanta shi ko wajen rubuta shi wannan ba gwaninta ba ce a ce wai wani malami ya kware yana karanta alkur'ani da ribas to wannan can tantagarya kafiri ne ko yana rubuta alkur'ani da ribas don da a ce karantawa ko rubuta alkur'ani da ribas haka Allah yake so da haka mala'ika jibril ya saukar da shi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta shi a haka don duk wasu wujuh na qira'at an samu annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbata gare shi saboda haka kira'at ba wai guda bakwai ba ma kira'at sun tabbata guda goma sha bakwai sahihai kuma ana yin su a duniya inna ma kai abin da ka sani shine riwayar warsh da kuma riwayar hafs amma waɗannan riwayoyi rassa ne cikin rassa ainihin na malamai waɗanda suka shahara guda bakwai amma akwai malamai waɗanda su ma sun shahara kira'o'i sun tabbata kamar guda goma sha bakwai kuma duniyar musulunci ana yi to waɗannan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci in ya zo karatu zai ce maliki yawmiddin wani lokacin zai ce maliki in ya zo wani lokacin zai ce Ihdina siratal mustaqim ya faɗi da sad wani lokacin ihdina siratal mustaqim da sin wani lokacin kuma sai ya faɗi mumazzajan ya faɗi ihdina siratal mustaqim ba sirata ba ba zi ba tsakanin zai da sad اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم تو سانا اقول كما تكين كراو اذا سن النبي صلى الله عليه وسلم عيني نيتو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا تبت النبي انا هكذا اقول كما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين duk wannan ya tabbata in ka je ka samu ƙwararren malami wanda ya san dukkanin ainihin kara'at na alkur'ani in ya ɗauko annazmu shatubi yana karantar da kai zai iya karantar da kai waɗannan abubuwa baki ɗaya zai ka san su to duk waɗannan abubuwa da yake sun tabbata annabi ya yi. amma ina aka samu annabi yana karanta alkur'ani da ribas to duk malamin da aka samu haka zindiki ne Allah ya kiyaye to wannan ita ce ainihin hanya ta biyar wadda suke bi shine su rubuta alqur'ani a birkice suna rubuta shi a birkice kuma suna masu ainihin a yin surkulle da shirka wanda yake cike da ainihin bauta da kuma nuna girmamawa ga shugabannin aljanu to wannan girmamawa da shi mai neman aljanu din yake yana cikin girmama manya-manyan aljanu din manyan suna sauraren shi in suka ga aikin da yake ko kuma yabansu da yake ya kai na a bashi aljani shine sai a tunkuɗo mishi wani ainihin aljani ya zo ne mishi hidima to shine kamar yadda na fara bayani wancan mako wannan hidima da zai zo ne mishi hidima ce wadda ta zama ta dole shugaban shi ya fi karfin shi ne ya tunkuɗo shi ya zo wa wannan ainihin boka ko ɗan sihiri hidima saboda haka ba zai tafi a banza ba shi boka in ya tashi hidima zai yi ta ne ga shugaban aljanun shi kuma shugaban aljanun ya tunkuɗo wani daga cikin ainihin mabiyan shi zai rinka hidima ne babu wani mukabil babu wani abu da ake bashi ma'ana mai gidansu ne yake karɓe abin da ake bayarwa saboda haka sakamakon yana wahala babu abin da yake samu to ba zai bar bokan ya tafi haka siddan ba ko ya bari sai matar bokan ta dauki ciki sai zubar da cikin ko kuma kullun ya rinka sa mishi ciwon kai ciwon kafa ciwon kirji zazzabi da makamantan haka ko kuma ya fitina 'ya'yan shi ya rinka lalata musu halitta ko ya rinka ainihin lalata tunanin su aljani zai bari sai ka zo rubuta exam fa sai mai da kwakwalwarka sai ta zama balidiya sai ka zo rubutun jarabawa? mako biyu da suka wuce mun samu irin wannan wata aljana take cewa ta rikida a makarantar 'yan mata ta malumfashi ta zama 'yar makaranta tana zuwa sai wata siniyo ta ne mata seniority ku siniyo kun ji kai hankali kaka je kane wa aljani seniority baka sani ba <laughs> ta ne mata seniority ta sa ta wanki ta sa ta gaba ta sa ta gaba tana ashe aljana ce bata sani ta ce ran nan sai ta zo sai ta firgita su da daddare duk 'yan mata suka gudu ita kuma wannan sai ta yi taurin kai ta ce sai ta zo mata da daddare ta ce ta matsa mata za ta kwanta kaga ah, rashin kunya yayi yawa ke kina ji jiniyo ki zo wurina ni siniyo matsa miki ki kwanta ta kore ta kashe gari ta zo mata ta bata ruwa ana wahalar ruwa a makaranta ta hana ta ta ce to a wannan lokacin ta shige ta shine da ta shige ta ta ce sai da ta bari sai lokacin rubuta jarabawa sai ta toshe mata basira baki daya ta ce sai ta faɗi jarabawa sannan kuma za su tafi makaranta sai a haɗa musu kuɗin makaranta da ita da ƴar uwarta sai ita aljanna sai ta je ta sace sai ita yar sai ta ce ita wannan ce ta sace ai ta faɗa a kawo ta gida ai mata duka ai mata kaza aka raba musu guziri naki daban naki daban sai aljanna ta je ta sace na yar dan a ce an raba muku kuma kin je kin sace nata a kama ta ai ta dukan ta tace duk ita ce Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yace alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytan Inna lakum aduwwun mubin bayanan ya kiyayya ce tsakanin mu da su Allah ya kiyaye at-tariqatu sadisa at-tanjim tariqatu tanjim ita kuma wannan hanya ta shida ita ce boka ko ɗan sihiri ko kuma wanda yake aiki da ainihin hanyoyi na bori yakan bari akwai wani nau'in tauraro ba faɗin sunan shi zanyi ba so ɗaya yake fitowa a shekara shi kuma rana ɗaya in ya ɓullo a shekara bai sake ɓullowa sai kuma baɗi wannan ranar to bokaye da yan bori da yan sihiri suna cewa wannan aljani wannan tauraro yana da aljanu saboda haka ranar da ya fito sun san shi sai su je ainihin su faɗi su ne mishi sujuda suna ainihin girmama wai wannan tauraro da nufin shi wannan tauraro ya tun kuɗo musu aljanu waɗanda za su yi musu aiki tare da cewa wannan tauraro bai san abin da ainihin ake ba to shaiɗanu idan suka ga haka su kuma sai su ainihin halarto ga waɗannan bokaye dan bokayen su ƙara nisa cikin ɓatansu man kana fi dalalati falyumdid lahu rahmanu madda sai su ƙara faɗaɗawa cikin ɓatansu saboda sun ɗauka cewa eh tauraron ya amsa musu har ma gashi ya turo musu aljanu ɗin to wannan ainihin hanya kafirci ce kuma kafircin ta sarari yake saboda akwai yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba da kuma kira da neman bukata a wurin wani wanda ba Allah ba bukatar da ba wanda ya isa biya maka ita sai Allah a tariqatu sadisa tariqatul kaf sai hanya ta shida ita kuma malamai suna kiranta da tariqatul kaf hanya ta bakwai afuwan ita kuma yadda al'amari yakan faru shine wanda yake son ya zama boka ko dan bori ko wanda yake aiki da aljanu sai ya sami yaro dan karami ɗan shekara bakwai zuwa goma mai wayau sai wayar mishi da kai game da abubuwan da yake so ya yi ya nuna mishi kuma kada ya ji tsoro galibi bokaye din sun fi yin haka ne da yara waɗanda yake 'ya'yansu ne ko kuma almajirai waɗanda suke a cikin gari suke yawo waɗanda kuɗi suke nema na su ɗan samu abin kashewa kullum zai haɗu da shi zai bashi abinci zai haɗu da shi zai bashi kaza to yana son zai ƙulla wani aiki ne da shi to nan da ya nemi wannan yaro da ka zo za mu wani abu kaga ba zai ki ba don sun riga sun shaƙu ya nemi shi kyauta to yadda al'amarin yakan faru shine idan wannan ainihin mutum ya samu wannan yaro ko da yaron yana da alwala to sai ya san yadda ya sa ainihin alwalar yaron ta karye to sai ya samu ainihin tafin hannun yaron na hagu sai ya yi zane haka wanda yake da da'ira guda hudu haka sai zo sai rubuta wasu ainihin kalmomi na sirkulle waɗanda ke cike da ainihin neman biyan bukata a wurin shugabannin aljanu sai rubuta ainihin a kewaye da tafin wannan yaro na hagu sai kuma ya samu wata takarda siririya haka sai sake rubuta irin wannan da'ira sai sake ainihin rubuta irin wancan surkulle sai ainihin kawo wannan takarda sai kifa ta sai ta ainihin rufe idan yara rubutun da wannan ainihin da'ira da ya za su ainihin kasance daga ciki ne sau da haka sai rufa sai rufe wa yaron ido sai kawo hula wadda zai sa a kan yaron za ta ainihin liƙe wannan takarda ɗin kuma ta rufe wa yaron ainihin ido sai zama yaron baya gani ke sai samu man gyaɗa ko manja ko mahabbatu sauda sai zuba a wannan hannu na hagu na yaro inda ya wannan da'ira sai kuma ya kawo inki mai ruwan shuɗi sai ainihin zuba a kan wannan mai to yana wannan hali sai fara jan waɗannan kalmomi na surkulle na shirka da girmamawa ga shugabannin aljanu to yana cikin yin wannan abu sai ainihin ya tambayi yaron me kake gani a gabanka kar ku manta na ce yana rufe idan yaron da takarda da kuma wannan hula sai tambaya me kake gani a gaban ka sai ce na ga wani mutum ya zo ya girma sai ce to ka kira shi sai kirayi wannan yaro a haka din yaron zai ga wani mutum ya zo ya girma idan ya kiraye shi sai ce malam ya ce da kai ana son kaza da kaza da kaza galiban irin wannan hanyar tana faruwa ne idan wani abu ya bata ana son ainihin a gano inda wannan abu yake to shine in aka tafi wurin boka to galiban wannan hanya suke bi wajen halartu da irin wannan aljanni malam ya ce a gaya maka ana cewa malam ba wai ya cancanta a ce mai malam bane abin da ya samu a kasashen mu ko tsafi kake sai a ce maka malam malam ya ce a gaya maka cewa akwai wata mota kaza kaza kaza kaza da ta shi shine ainihin muke son a gaya mana inda take Shi ne sai wannan mutum ya ce sai gaya wa yaron ka ce wannan mota tana wuri kaza shikenan yaron ainihin sai juyo sai gaya mishi sai ya kwance wannan abu shikenan bukata ta biya kafircin wannan hanya shi ma a sarari yake saboda akwai du'a ghairin lahi akwai kiran wani wanda ba Allah bai biya wata bukata wani abu ne wanda yake a sakaye Allah kaɗai ya kadaitu da sanin shi amma sai zama ainihin gashi an samu wani boka zai iya da labarin shi to wannan ainihin hanya kafirci ce ita ma kuma bokaye suna binta ainihin wajen mallakar aljanu din sai a tsarikatu samina hanya ta takwas tsarikatul asar ita kuma irin wannan halin idan mutum ya zama bai da lafiya yana tsammanin cewa rashin lafiyar nan tashi ta faru ne ta hanyar aljanu to in ya tafi wurin bokaye tare da cewa ba cewa aka yaje ba amma muna ba da labarin abubuwan da ke faruwa ne in ya je wurin boka ko mai tsibbu ko mai dabo ko ɗan sihiri ko ɗan bori sai ya nemi cewa ya kawo rawanin shi ko rigar shi ko safa misali mu ɗauki misalin rawani idan ya kawo wannan ainihin malami ko wannan ɗan bori ainihin rawani sai ya samu sai ya kulle kamar yadda ka san idan za a auna mamaci in an zo yi mishi likafani ana kullewa saboda ya zama alama to sai ainihin ya kulle idan ya kulle daga inda ya kulle din nan sai ya ainihin fara gwadawa jikin wannan rawani na wannan mara lafiya yatsa ɗaya yatsa biyu tsawon yatsa guda hudu sai ya ainihin gutsire sai ya tsaya iyanan sai ya sake kulle shi haka tsawon yatsa hudu to sai ya ainihin shiga ɗakin da yake yin wannan aiki za ga irin wannan ɗaki a ce ai ɗakin ba mai shiga sai malam in ka shiga za ka ce, to ka ji irin sirrin ɗakunan to sai zo sai ainihin rike wannan tsimma sai fara surkulle wanda yake cike da shirka da kiran manya-manyan aljanu ƙarshe sai ce wannan mara lafiya idan wani aljani ne ya shafe shi to a takaita mana tsawon wannan kyalle don mu gane idan kuma yana fama da kambin baka ne ko kambin ido a tsawaita shi idan kuma yana fama da rashin lafiya ce wadda likita zai duba a ban mana shi yadda yake to da ya gama faɗa wannan kalma sai dawo sai sake auna shi yatsa ɗaya yatsa biyu in ya same shi yatsa biyu kaga ya kuke kenan to sai ce kai mara lafiya kana fama da aljani ne in ya auna shi ga ya kai hudu da rabi ko biyar sai ce kai mara lafiya kana fama da al'ainu ne kambin baka a ne ya same ka ko kambin ido in ya same shi yadda yake sai ce mishi ba abin da ya same ka na cikin aikin mu sai ka tafi wurin likita sai maka magani to so da dama an bincika an ga waɗanda suka je wurin bokaye din bokayen sun musu karya da cewa ai larurar ku kuna fama da kambin baka ne ko kambin ido ko kuma aljani ne ko sihiri amma sai a bincika kuma sai a samu al'amarin ƙarya ne ba haka ba sai a samu abin akasi ne ce sun bincika sun gane ba haka abin yake ba amma kuma ƙarshe sai a zo sai a gane cewa al'amarin ya shafi aljani ne Allah ya kiyaye su so da dama irin wannan idan sun zo kafin ya fara karatun wannan surkulle nashi sai ya karanta wata ainihin sura ta alkur'ani a gaban ka kai mara lafiya ya daga sautin shi kaji sai kuma ya sirranta sai zo tsina wani ainihin surkulle na girmama aljanu din na farko zai rudu wannan mara lafiya cewa shi yana ainihin yi wa mutane magani ne ta hanyar karatun alkur'ani alhali karya ne ko da bai karanta komai na alkur'ani ba wannan sihiri nashi zai tabbata saboda wannan surkulle da yake boyewa na kafirci na biyu kuma neman taimako a wurin aljanu wannan ainihin da kiransu da neman wata bukata a wurinsu wannan dukkan shi baki daya hada Allah da wani ne bai halarta ba sa'an nan kuma aljanu akwai ƙarya da yaudara tare da su za su iya ainihin barin wannan kyalle yadda yake ya tsawon yatsa hudu din tare da cewa kuma matsalar ta shafi ta aljanu ne ko kuma ta shafi ta kambin baka kaga sun yi mishi ƙarya sun yaudare shi to Allah ya kiyaye a takaicen takaita waɗannan su ne hanyoyi takwas waɗanda ne alƙawaranta cewa zan kawo su a takaice dangane da hanyoyin da bokaye suke bi don su ainihin mallaki aljanu ko kuma 'yan boni yana da kyau kafin mu ci gaba da bayani akan nau'o'in sihiri mu yi wa mutane bayani dangane da alamomin da za a iya gane cewa wane boka ne ko ɗan bori ne ko ɗan sihiri ne domin mutane da dama ba ma wai mutane na cikin gari ba har waɗanda suke sa rigan malanta suna tsayawa suna ainihin jawabi ga mutane ta hanyar hutuba ko ta hanyar wa'azi ko nasiha ba su san bokanci ba kuma ba su san alkur'ani ba shi yasa lokacin da aka zo ana karanta mutane alkur'ani ane musu magani da izinin Allah sai suka ce wannan abu bokanci ne to idan kana ɗaya daga cikin irin waɗanda suka shiga wannan rudani da farko kai istighfari kuma ka koma makaranta don abu biyu ne zai sababa maka haka na farko rashin tsoron Allah na biyu kuma jahilci don in ba rashin tsoron Allah ba abin da baka sani ba bai kamata ka kutsa cikin shi ba Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kaka kutsa cikin abin da baka da ilimi a kai kai da kanka zaka buɗe baki ka ce ko da dai ba ni da ilimi akan wannan abu amma bokanci ne kafirci ne angulu da kan zabo ne bokancin masallaci ne wannan yana nuna mana tantagaryen na farko kana fama da rashin tsoron Allah da kuma jahilci to in kana nan gurin kana saurare ko za ka saurara a kasar na rikoda ko kasar na bidiyo sai ka saurara ka fahimci menene alamomin da ake gane wane boka ne dan haka duk wanda ya zo yana karatun alkur'ani wa mutane magani in ka ganshi da waɗannan alamomi kai tsaye ka ce mishi boka ba kai laifi ba alama ta farko idan mara lafiya ya je wurin irin waɗannan za ka ji sun tambaye shi ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka ji ka zauna gaban shi yana tambaya ka game da sunanka da sunan mahaifiyarka wannan boka ne kar ka sake ainihin kai mu'amala da shi za ka zama kafiri mun fahimci wannan da kyau ko alama ta farko kenan saboda boka idan zai hada asirin shi sai da sunan mahaifiyarka zai hada saboda wani sirri wanda yake a ba nan ne wurin bayanin shi ba insha Allah ta'ala amma akwai hikimar da ta sa boka ba zai tambaye ka ya sunanka ya sunan mahaifinka ba sai tambaye ka ya sunanka ya sunan mahaifiyarka to duk wanda ka je maka irin wannan tambaya ka je maka magani to boka ne ka tashi ka bashi guri na biyu duk mutumin da ka je wurin shi don ya baka magani ka ji ya tambaye ka ka kawo takalminka ko ka kawo hula ko hankici ko kuma ka kawo ainihin wani abu wanda yake ya shafi jikinka wannan mutum boka ne kai mu'amala da shi na uku duk mutumin da ka je wurin shi da nufin ya ainihin yi maka magani sai ka ji ya siffanta maka wata dabba siffa kaza ya ce za ka kawo ta ko za ka kawo kuɗi za a je a siya a yanka wannan mutum ainihin boka ne ko kuma ka ga in ya yanka ɗin ya ɗibi jini daga jinin wannan dabba ya ce ka je ka shafa a inda ainihin yake maka ciwo ɗin duk wanda ka ga maka haka wannan ainihin mutum boka ne sannan alama ta hudu idan ka same shi yana rubutun wasu abubuwa ko yana wasu karance-karance waɗanda suke ainihin na surkulle wannan mutum boka ne kakai mu'amala da shi biyar idan ka je wurin mutum da nufin ainihin ya baka magani sai ka ga ya ɗauki wata laya ya baka a cikin wannan laya an samu wata da'ira haka an rubuta ainihin wasu haruffa ko sunanka da na mahaifiyarka ko sunanka da na budurwarka ko na matarka da naka ko makamancin haka wannan boka ne ka rabu da shi tukun a karantawa ga alluna ya tara ga kuma ainihin karantarwa ma mai yiwa yana yi amma kuma sai ka je sai ɗauki irin wannan laya baka to waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin bokanci karka sake kai mu'amala da wanda di yake da ainihin irin wannan alama ko da ƙwaya ɗaya ce sannan alama ta gaba wadda ake gane cewa wani boka ne wani lokacin in ka je wurin shi da nufin magani zai ce maka ka samu wani ɗaki mai duhu ka zauna gwargwadon wasu kwanaki wanda ya yake rana ba ta shiga ainihin ta cikin wannan ɗaki ma'ana ya ce ka zauna cikin wannan ɗaki in ba larurar fita su tsari ko kashi ba kar ka sake ka fita bayan ya maka wannan magani kuma ɗakin ya kasance mai duhu ne ko da daddare ko da rana ba a san ganin hasken fitila ko lantarki ko kuma hasken rana ko na farin wata ya shiga duk wanda ya baka umarni irin wannan ka fahimta da cewa wannan mutum boka ne wani lokacin kuma za ka ga irin waɗannan mutane sun umarce ka da cewa ka zauna kwana arba'in ba ka shafa ruwa a jikinka ba za ka yi alwala ba ba za ka yi wanka na jin daɗi ba ba za ka yi wankan janaba ba da sauransu ko da janaba ta same ka sai ce babu komai ka ci gaba da sallah haka kakai wanka sai sallah ba alwala wasu masu dan sauki sauki daga cikin su ne za su ce sai ka rinka yin taimama tsawon kwana arba'in to duk wanda ka je ya gaya maka haka boka ne kuma a zahiri aljanin da yake mishi aiki kirista ne don aljanin ma su ma kunna fara'ika ce da da ƙungiya ne da addinai daban-daban to aljanin da ke wannan boka an taɓa irin haka kirista ne sa'annan duk wanda ka je wurin shi da nufin magani ya baka wasu layi, ko wasu abubuwa yake ka je ka binne a wuri kaza wannan mutum boka ne kai mu'amala da shi haka duk wanda ka je neman magani wurin shi kaga ya baka wani hayaki ya ce gashi ka je ka yi ko wannan boka ne duk wannan hayake hayake da za a ce gashi a je a yi hayaki a rufe kai a yi kaza a yi kaza duk wannan hanyoyi ne na bokanci wani lokacin za ka same shi ya miƙe yana wasu irin maganganu waɗanda ba larabci ba ba kuma harshen ku na hausa ko kuma ba wani harshe daban ba kuma ba ka fahimta irin wannan magana ya fuskanci bango yana ta ainihin bubbuga hannayen shi duk irin waɗannan alamomi ne waɗanda yake na bokanci in ka je ka same shi a irin wannan hali ba ya sauraron ka sai san da ya gama abin da yake yi sa'annan wani lokacin za ka je ya ce maka kawo sunanka da sunan garinku amma ana wani lokacin zai baka labari game da sunanka da sunan garinku da kuma matsalar da ke tafe da kai tun kafin ka fara yin bayani ba tare da kuma wani ya je ya haɗa baki ya zo ya ainihin gaya mashi ba a'a kana zuwa zai ce kai ne wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk ya juye maka labari duk wanda ka yana irin haka boka ne kake mu'amala da shi sa'annan wani lokacin za ka ga ainihin ya baka wata takarda rubuce da wani hatimi haka da haruffa cikin shi da waje yake ka je ka rinka ainihin kwafi wannan hatimi ko kana sawa ana rubuta maka shi kana sha duk wanda ka ga haka bokanci yake ko kuma tsibbi yake amma ba malami ne na sunna ba a ƙarƙashin waɗannan abubuwa ya kai ɗan uwa musulmi duk sanda ka je wurin wani wanda yake mai magani ne ka same shi da ɗaya cikin waɗannan alamomi ka ji tsoron Allah karfe mu'amala da shi don kada maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hau kanka inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya je wurin boka sai ya kwana arba'in yana sallah Allah bai karɓa ba wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi zuwa wurin boka ɗin ka san boka ne sai ka je wurin shi za ka kwan arba'in kana sallah ba a karɓa ba kuma wajibi kai wannan sallah kai kuma ba za a karɓa ba shine ladattarwar wanda za a yi maka sa'annan idan ya gaya maka magana ka yadda ko ya baka umarni ka bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ka kafircewa abin da aka saukan mishi wannan kuma kafirci ne na hakika. ba wai kafirci ne wanda yake ainihin da za a fassara shi da butulci ba a'a zuwa wurin boka da yarda da abin da ya faɗi kafirci ne wanda yake idan mutum ya mutu bai tuba a kan shi ba zai shiga wuta in ya shiga kuma zai dawwama a ciki saboda haka jama'a sai ainihin abin tsoron zuwa wurin boka da sauransu to waɗannan alamomi da na faɗi kamar guda goma ko sha ɗaya ko sha biyu a takaice sun ishe ka iya gane cewa wane boka ne ko ko wane yana ainihin yi wa mutum karatun alkur'ani ne ya samu sauƙi A rashin fahimtar waɗannan al'amuran suka kai wasu da suke da'awar malanta har suke ainihin cewa hanyoyi da ake bi na yi wa mutane karatun alkur'ani wannan hanya bori ne ko bokanci sai ka ɗauko littafi ka nuna wa mutum kaya mishi bayani sai ki da Allah ni ma ko za a yi min foto ne ka ji shi ma zai bokancin shi idan kuma ba bokancin zai ba ma'ana wai sai ce yanzu kan shi ya waye kanka ya waye a sheɗa su kanka bai waye ba kake hukunci yasa ku rinka jin tsoron Allah akan abubuwan da kuke faɗi kullum mako na zo sai na jawo hankalin waɗannan malamai akan waɗannan abubuwan akwai wanda yake gaba ɗaya ya mai da shari'ar musulunci wato shi ne shari'a shi ne mai kafa shari'ar musulunci kawai ya buɗe baki yake ai wannan abu kafirci ne da aka ce a ka dai duba dai ka gani yake to haram ne a ce ɗan duba da yake to to makarufi da makarufi ya zama shine ash-shari'ul shi shine ke kafa shari'a kenan in ya ga dama ya yi ƙasa batun rafi'a ya ga dama ya ƙasa ya ga dama ya sama ba haka ake addinin musulunci ba rashin karatu ne biyu kai mutane ga irin wannan sai kuma rashin tsoron Allah da jin son zuciya shi yake jagoranci akan haka amma abin da baka sani ba ba daidai bane kai magana akai kai da bakinka lisanul qawl ta buɗe bakin ka ce ko da baka san komai ba akan wannan matsala daidai ne baka san komai a ciki ba amma ka fitar da hukunci cewa kafirci ne ba daidai ba ne kuma ku ji tsoron Allah ba wai sai wanda yake daga cikin ƙungiyar ku ko ɗariƙar ku ko mazhabar ku in ya zo da abu shi ne za ku yarda ba wannan shi ne daga cikin abin da yake hallaka mutane da dama ka ce ba za ka yarda da abin da wane ya zo da shi ba tunda bai cikin ƙungiyar ku bai da rijista bai cikin ɗariƙa ku bai je ya karɓa ba ba ya cikin mazhabin ku saboda baya binta, don haka ba zai kawo magana ba a karɓa wannan zalunci ne a cikin addinin musulunci ba daga cikin ka'ida ta musulunci ta haka za ka haramta wa kanka alkhairai masu yawa ta haka za ka haramta wa kanka ilmomi masu yawa za ka wayi gari ka yi asarar wannan rayuwa ta ka ta duniya baka ji daɗinta ba kuma ka koma kana da ainihin tuhuma mai girma tsakaninka da Allah Allah ya kiyaye bayan waɗannan bayanai kuma za mu bayani dangane da ainihin hukuncin sihiri ko ɗan sihiri a cikin shari'ar musulunci ma'ana ina matsayin boka ko wanda yake dabo ko wanda yake yin asiri ko ɗan boyi ko mai yin tsubbu ina matsayin waɗannan a cikin addinin musulunci shi yasa za mu fara da al'imamu malik imamu darul hijira a cikin muwatsa al'imamu malik ya ce asahirun nabi ya amalu sihira mutumin duk da yake yin sihiri walam ya'mal zalika ghayrahu huwa mithlu alladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi mutumin da zai zama zai zauna ya ta asirce asircen shi ya haɗa wannan kwai da wannan kwai su rinka karo su haɗa dutse da dutse su rinka karo da sauransu duk irin ya ɗauki igiya ya jefar da ita ta zama maciji ba wai wani ya yi wa asirin ba a shi yake irin waɗannan asirce asirce yake wa mutane rufa ido al-imam malik yace wannan mutum yayi daidai da wanda Allah yake cewa wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika masu sihiri sun san cewa duk wanda yake sihiri ainihin a wannan rayuwa ta duniya to a ranar gobe alkiyama ba shi da wani rabo ko misalan zaratin ma'ana imam malik yana ishara da cewa duk wanda yake aikin sihiri a ranar kiyama bai da rabo a nan duniya fa sai ce fa'ara an yi kusala idza amila zalika huwa nafsuhu ya ce ina ganin jinin shi ya halatta sai a kama shi a kashe shi hukuncin da al'imam malik ya faɗi kenan dangane da mayin sihiri a nan duniya a kama shi a kashe shi ranar alkiyama kuma ba da rabo a wurin Allah قال ابن قدامة رحمه الله الإمام ابن قدامة الله مدعوك تنسركي يجيك يتي وحد الساهر يتي shine لذائي وميين سهري القتل شيني كسا أكاما شأكشيشي من فهمت أنكو to don Allah waɗannan mutane da suka fito gidajen rediyo da masallatai da wuraren wa'azi suka ce masu karanta Alƙur'ani suna yi wa mutane magani suna magana da aljanu suna fitar da su da izinin Allah suka ce waɗannan mutane bokaye ne wane mataki kuka ɗauka a kansu idan dai shari'ar musulunci kuke bi ko da ita ba ita ke a ƙasar ba amma ku ita kuke bi kuma duk waɗanda suke yin haka ɗin nan galiban suna daga cikin ƙungiyar ahli sunna ne wani mataki kuka ɗauka dangane da halarto da su ku yi musu nasiha a kan abin da suke a ilmance in kafirki ne ku bayyana musu in sun ci ku kashe su mana ko ba shari'ar musulunci kuke bi ba to amma ba nan muhabara mu ta biyu nake bayani ba sai suka yi ta tarurruka ba su gayyace mu ba a muhabara mu ta biyu nan nake faɗi idan al'amarin gaskiya ne da aka tashi waɗannan tarurruka mu ne muke karantawa mara lafiya alkur'ani Allah ya bashi sauƙi da izinin shi ko kuma Allah ya takura aljanin da ke tare da shi su yi magana kuma a yi magana da su aka ce wannan abu bokanci ne da aka tashi musamman kamar ni dinnan da nake ɗauka a kaset da kamata ya in kuka tashi sai ku aiko min da takardar gayyatar taro amma sai kuka yi tarurrukan ku duk kuka gama baki ɗaya kuma sai aka zo aka ce wai an tara 'yan iska 'yan tasha an ƙi zuwa wurin malamai a yi bayani an tara 'yan tasha don me malaman ba su gayyata ba 'yan tashar da ake gani su suka yi gayyata a zo a karantar da su su kuma malamai ba su gayyata ba suka je suka yi tashir ne da bankaura abin mamaki sai ka ji wata mukabala da aka yi akan wannan matsala a kano al'amari zai baka mamaki da waɗanda yake shekaru ashirin da suka wuce su suke da kambin malanta a ƙasar nan da yara 'yan shekara ashirin da biyu ashirin da uku tsohon malami shekara sittin a duniya sai ya buɗe baki ya ce wannan abu babu wani littafin duniya da ya faɗe shi sai ɗan yaro sai ce akwai ni ko mana littafi kaza sai a buɗe sai an buɗo sai a ce karanta sai ya karanta sai ce to ai annabi ne wannan khususiya ce gare shi to ai ko daga nan ka faɗi ka ce ba littafin duniya kuma an kawo maka annabi ya yi, sai ce ai wannan khususiya ce annabi ne yake sai ce a'a sahabbai su ne sai yaro sai buɗe littafi sai ce gashi karanta sai ya karanta to ai bayan sahabbai an samu wani malamin fiqhu yayi sai ce eh sai a buɗo mishi sai ya karanta to ai karfin imanin ku ba ɗaya bane ji wai karfin imanin ku ba ɗaya bane hujja ta kare mishi kai karfin imanin ku ɗaya da annabi da sahabbai da waɗancan malamai na fiqh ka tashi kake wa'azi irin nasu ko ba ka ce kai kana wa'azi a cikin sunna ba to annabi yayi wa'azi a ƙarƙashin sunna sahabbai sun yi a ƙarƙashin sunna shi imam malik sun yi wa'azi a ƙarƙashin sunna kuma kai ma ka zo kana wa'azi a ƙarƙashin sunna kana koyi da suwa kana koyi da su annabi ya karanta alƙur'ani ya magana da aljani sahabbai sun yi cikin tabi'ai sun yi manyan malaman fiɗihu sun yi an samu wani yayi yanzu ka ce ƙarfin imanin shi ba ɗaya ba ma'ana kai ƙarfin imanin ku ɗaya da na annabi da ka tashi kake aiki irin nashi shi yasa sai ku rinka jin tsoron Allah sai wani ya ce to ai shi ya yarda a yi wa mara lafiya karatu ya samu sauƙi sai muka ce dama abin da ake kenan to amma ka zo ka dafa goshin mara lafiya kana karatu ka ga ya jangade haka idanuwan shi sun kakkafe ya zaka yi da shi kai kana son ka karanta ne sai ya warke to kana cikin karatun kawai sai kaga ya burkuce maka idanuwa sun kakkafe haka to ya zaka yi ko kuma ka ji yana wasu maganganu waɗanda kai ka san shi bai san waɗannan maganganu ba to wa yake wannan maganar kai ma ka zama boka kai magana da aljani kenan sannan sai shubuha ta biyu sai ce sun bude littafin nurul albab na shehu usman dan fodiyo shehu usman dan fodiyo ya ce duk wanda ya da'awar cewa yana magana da aljani ya zama kafiri ba ku yi karatun tafan shehu bane shi yasa gaba ɗaya ba ku san abin da ake nufi da shehu ba shehu usman dan fodiyo yana ainihin yin ruqa kuma ya tabbatar da ita cikin littafin shi iya sunna wa ihmadul bid'a ya kawo yadda sunna ta nuna yadda ake mutum karatu a ainihin fitar da aljani ya samu sauki ya kawo kuma yadda bid'a ta nuna to sa'an nan sai ya zo kuma ya kawo cewa wanda ya ce yana magana da aljani ya zama kafiri zai kuma kafirta kanshi ne sai ka nemi ma'anar waccan magana fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur sai ka je ka tambayi waɗanda suka sani shehu yana magana ne cikin wannan littafi dangane da bokaye da yan bori da makamantansu waɗanda suke da'awar cewa suna magana da aljanu da dabbobi ta hanyar shirka in ba haka ba an samu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya magana da zaki magana fatar baki da fatar baki akwai wanda ya magana da ainihin kirkeci na kawo mana wasu makonni da suka wuce ba sai an maimaita wannan ba amma wannan shine baƙon abin da aka ji yanzu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya aike shi zuwa wani gari ya kama hanya al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi da isnadi jayyid ya kama hanya yana tafiya sai zaki ya taso mishi zai cinye shi sai sai sahabin ya ce mishi ka saurara mene maka zaka ci ni manzon Allah ya aike ni amma ka kama ni zaka cinye ni sai zakin ya ce to tunda manzon Allah ya aike ka mu je raka ka sai ka sa shi a gaban suka tafi tiryan tiryan sai da ya kai shi kofar garin da manzan Allah ya aike shi sai ce to sai an jima sai ya koma to sahabin annabi yi magana da zaki za ka ɗauko waccan kalmar ta ɗan fodiyo ka dasa mishi ka ce duk wanda ya ce yana magana da dabbobi ya zama kafiri ka kafirta sahabin annabi kai ina ka saka kanka wannan magana tana nan a cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma al-imam al-bazari wannan asari tana nan kuma a cikin littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan Allah ya shiryar da mu to dan haka al-imam malik ya hukunta cewa dan sihiri dai hukuncin shi a kashe shi haka al-imam ibn qudama yace روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة wa بن عبد الله kab wa كعب bin بن wa umar بن عبد العزيز وهو قول ابي حنيفه ومالك waɗannan sahabbai da tabi'ai duk da muka lissafa baki ɗaya sun tafi akan cewa ɗan sihiri hukuncin shi a kama shi ainihin a kashe shi. Kan al-Qurtubi rahimahullah al-Imam al-Qurtubi Abu abdullahi al-Ansari Allah ya ji ya ce ikhtalafa al-fuqaha fi hukm as-sahir al-muslim wa az فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سهر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب الإمام القرطبي يتي ما لما مسلم سني ساقاني game da mutumin da yake bokanci ko sihiri ko bori wanda yake da awashi musulmi ne ko kuma wanda yake kafirin amana ne al malik dai yace idan aka samu musulmi yi sihiri da wata kalma ya yi amfani wadda tana kaiwa ga kafirci za a kashe shi imam malik ya ce ko ya ba ma za a nemi tuban shi ba balle in ya tuba a karba ma'ana ana kama mutum ya yi sihiri din kawai sai a kama shi a kashe shi ga sunan suna tara mutane in ka tafi wajen sabon gari wajen gidan fata za zaka samu an yi da'ira in suna jefa igiya ko wani abu sai zama ainihin maciji ko makamantan haka duk su ne ake magana al'amarin ya bayyana ƙarara al'imamu malik ya ce irin waɗannan mutane kai tsaye sun zama ainihin kafirai ba za a nemi da su ba ba Allah ya shiryar da mu al ibn kafir ya ce wa qadistu dilla bi qawlihi ta'ala walau annahum amanu wattaqaw ya kafa hujja da ainihin ayar da take cewa da a ce masu yin sihiri sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah to da wannan shine alkhairi gare su wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala man zahaba ila takfiri sahir malaman da suka tafi akan cewa dan sihiri kafiri ne sun kafa hujja da wannan aya kama huwa riwayatun anil imam ahmad ibn hanbal kamar yadda aka ruwaito haka daga al imam ahmad dan hanbal wa ta'ifatin min as-salaf da wasu daga cikin malaman farko sahabbai da tabi'ai وقيل بل yakfur walakin ولكن حظه a عنقه عنقه لما رواه الشافعي وأحمد قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجل بن عبده يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساهرة قال فقتلنا ثلاث سواهر wasu malamai suka ce a'a mutumin da ya sihiri dai ba zama kafiri ba amma dai duk da haka hukuncin shi a kashe shi to ina ma'anar wannan magana wasu malamai suka ce mutumin da ya asiri ya zama kafiri a ƙarƙashin wannan magana kamar yadda imam malik ya ce ba za a nemi ya tuba ba kuma za a kama shi a kashe shi idan aka kama shi aka kashe shi din nan tunda an kashe shi a matsayin yayi ridda ne to musulmi ba za su ainihin yi mishi wanka ba ko sallah ko ne ko su sanya shi a makabartar musulmi sai dai a ja shi a je can wani rami a tura shi kawai a tura ƙasa a ƙarƙashin magana da take cewa bai zama kafiri ba sai dai ya ainihin wato aikata wani laifi cikin laifuffuka da suka halatta jinin shi za a kama shi a kashe shi ya halatta a mai wanka a mai sallah a mai likafani a rufe shi makabartar musulmi amma irin wannan ne sai ka ji malaman fiqh sun ce ana son mutane masu mutunci su ja baya daga gawar irin wannan mutum to shine sai ainihin waɗancan malamai suka kafa hujja da cewa sayyidina Umar ya aika sako cewa duk inda aka ga mai yin sihiri namiji ne ko mace a kama shi a kashe shi wannan ainihin tabi'i Bajla dan abda yace sai muka samu yan sihiri guda uku muka kashe su akwai waɗanda suke mataye ne su ma bokanci suke suna cikin gida suna yin bokanci to su ma duk sun shigo cikin wannan wannan ainihin asari al-imam al-bukhari ya ruwaito shi قال وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت an samu wata ainihin baiwa ta yi wa hafsa sihiri bai wata ce sai hafsa ta sa ainihin aka kashe ta قال al imamu Ahmad ya ce صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساهر يا تبت صحابان النبي صلى Sallallahu Alaihi Wasallama guda uku, cewa sun hukunta cewa a kashe ɗan sihiri kuma sun kashe ɗin shine muka karanto a baya to wannan a takaice kenan dangane da wanda yake da awashi musulmi ne kuma yake asirce asirce da irin waɗannan abubuwa na bokanci ko na bori to sai kuma hukmu sahiri ahlul kitab mutumin da yake kirista ne ko ba yahude amma yana ƙarƙashin musulmi yake zaune sai ya zama ɗan sihiri al'imamu abu hanifa a taƙaice ya ce ainihin sai a kama wannan mutum sai a kashe shi saboda nasoshi da suka zo kai tsaye cewa a kashe ɗan sihiri kuma ainihin sihiri ɗin kafirci ne amma al'imamu malik ya ce ba za a kashe mutumin da yake kirista ba ne yake yin asiri sai in an kama shi da laifin ya kashe wani sai a kashe shi dan abin ya zama ainihin wato ramuwa akan kisan da ya ba akan ainihin sihirin da ya ba wannan a takaicen maganganun da ainihin malamai suka faɗi kenan a ƙashin gaskiya cikin waɗannan maganganu ga abin da za mu takaice don mu fita da shi na farko dai idan aka samu mutum musulmi ya yi sihiri to yin sihiri din nan kafirci ne kamar yadda imam malik yake cewa ba za a neme shi da ya tuba ba balle ya tuba a kyale shi saboda haka sai a kama shi sai a kashe shi idan aka kama shi aka kashe shi musulmi ba za su yi mishi sallah ba ko wanka ko likafani kuma ba za su rufe shi a makabartar musulmi ba wannan game da bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbu kenan waɗanda suke asirce-asirce idan aka sami kirista ko ba yahude yana ƙarƙashin ƙasa ta musulmi yana yin waɗannan abubuwa idan ya yi ya kashe sai a kashe shi idan bai kashe ba ya sa wani rashin lafiya sai alƙalin musulmi ya dubi matsalar in ya kai ga ya tsare shi sai ya tsare shi idan kora ya kai gare shi sai ya kore shi daga wannan ƙasa idan kuma al'amarin ya kai da ya ɗora mushi wata tara ne ya hana shi wannan aiki sai ya mushi haka amma ba za a kashe shi ba sai in ya kashe ɗin domin dama kafirci shi wannan yana cikin shi ne saboda haka wani ɗan nau'i na kafircin ya ɗauka wal kufru millatin wahida kuma duk kafirci abu ɗaya ne yana cikin kafircin shi kuma ya ɗauki wani nau'i na kafirci to in yayi ya sa wani mara lafiya sai a ɗauki mataki a kan horo a kan shi idan ya yi wannan abu ya kashe wani to sai a kashe shi saboda ya yi kisan kai ba wai dan saboda wannan sana'a tashi ta sihiri da yake ba matsala ta gaba ita ce hal ya juzu halin sihiri bi sihir idan aka yi mutum asiri ko ya kamata in ya nemi magani aka don akwai cutar da yake in ta same ka Allah maɗaukakin sarki yakan kaddara a samu maganinta kuma a dace akwai cutar da yake akan samu maganinta kuma Allah bai nufi ka warke ba sai ainihin ya zama baka warke ba to ka zo an yi maka karatun alkur'ani duk matakai da ake bi a shar'ance an bi dan karya sihiri sihirin bai karye ba ya halatta ka tafi wurin bokaye to ita ce matsalar da za mu zo mu tattauna a nan don a ƙashin gaskiya makon da ya wuce aka zo aka bani labarin irin haka ta faru wasu sun kawo wata an yi mata karatu din. an ta gwagwarmaya da aljanin suna juya ta suna buga ta a ƙasa amma ba su yi magana ba da suka koma gida na ba da kasar aka sa mata aka je sai suka fara magana suka ce to idan za a tafi wuri na suna fita su ba ta guri ne idan kuma aka koma sai su shige ta to wallahu a'lam sai suka ce sukan bar guda ɗaya tare da ita wanda ainihin guda ɗayan nan kuma in an zo an yi karatu shi ke buga ta baya yin magana aka yi mata karatu aka ba da kasar aka ce aje a ci gaba da sa mata za ta samu sauƙi insha Allah ta akwai wani abu wanda yake mai yiwa yau in mun zo rufe muhadarar nan zan yi magana a kan shi insha Allah Su da dama mutane suna zuwa suna kai labarin mu ta yadda bai kamata ba sai aje a ce ai daga ka je wurin za zaka warke to ƙarya ne ba mu muke warkarwa ba kuma sauƙi ɗin a hankali ake samun shi kar ku manta ya jama'a akan kwantar da mutum a asibiti wata shida ko ƙasa da haka ko fiye da haka sannan sauƙi ya samu ko kuma ya zama sauƙin bai samu ba to haka ba wai daga an kawo ka bane za a cire maka aljani kamar yadda mutane suke cewa ai an zo ne a cire mishi aljani saboda haka in aka zo aka yi mutum karatu suka ga babu abin da ya faru wasu ma dan wauta wai sai su ce to ba aljanin kenan waye gaya maka don kaiwa mara lafiya karatu aljani bai motsa shi ba bai magana ba babu aljanin waye gaya maka haka kuma wane ne ya gaya maka wai har sai su ce ai ba a yi musu aiki yadda ya kamata ba ne to wannan irin aiki za a yi bahaushe in ba ji ya zo ka zaunar da shi falo ka shiga uwar ɗaka ya ji kana wani kana wani kulle ba ba zai yadda wai kana maganin Don ka nuna mashi abu a sarari ka dafa goshin mara lafiyan shi kai mai karatun alkur'ani wai ba zai yadda ka mai abin da ya kamata ba shine sai suka je suka ce ai su ba a yi musu abin da ya kamata ba an fa kai awa daya an yi wannan baiwa Allah karatu amma ba abin da ya kamata ba su kuma sun kosa ta warke shine suka je suka kira bokaye da yan bori aka zo aka hau bori aka tima aka yi yankan baƙaƙen kaji sai ta samu sauƙi aka koma da ita ɗakin miji to ita wadda ta yi musu hanya wata dattijuwa ce na ce to ta kwantar da hankalinta ita sun ji haushinta ma wai saboda ta zo da su inda ba a biya musu bukata ba na sun je sun ɗauko bokaye da yan bori yarinya ta samu sauƙi don haka ma ba su zo sun gaya mata haƙiƙanin abin da ya faru ba shi nake ta kwantar da hankalinta idan dai boka ne ka haɗa hudda da shi ka shiga uku idan ya maka karatu ka samu sauki a in boka ya zo ya maka bori ko bokancin shi ka samu sauki ya ci kudinka to sha Allahu ta'ala kun zuba a dashi kenan duk sanda talauci ya matsayi shi dama yana da aljanu sai in gizo su ga wannan mara lafiya sai a sauri sai a sake dawowa aiki ya same ka ko bai same ka ba ne sai a ce wancan an je wurin bokaye sun cinye kayan ɗaki ne zai hana ba Allah ya ƙara ba kayan ɗaki ba kayan ciki ma su cinye mana ba ko kuka je ba <laughs> har kayan ciki su cinye ba kayan ɗaki shi ne idan mutum aka yi mishi karatu na alkur'ani da addu'o'i sai bai samu sauki ba ko ya halatta ya tafi wurin bokaye a karya wannan asiri a takaitan takaitawa bai halatta ba gwan maka haƙura da wannan larura da Allah ya ɗora maka ya fi sauƙi da ka je inda za ka samu magani amma a raba ka da imaninka ka zo ka mutu cikin asara ba daidai ba ne kuma ka ce ai bari in yi na tuba ma'ana ka san ba daidai ba ne sai ka yi ittikalan ala sai'ati rahmatillah saboda ka dogara cewa ai Allah ghafurur rahim ne kar ka manta yadda Allah ya ce huwal ghafurur rahim haka ya ce wa huwa shadidun zintiqam huwa shadidul iqab Allah yana da tsananin uquba to karka manta duk sanda zaka saba wa Allah in ka kalli waccan aya da ke cewa Allah na gafara yana rahama ka kalli kuma wannan da take cewa Allah yana da tsananin uquba to a ƙarƙashin wannan ne zamu magana akan nushra abinda malaman tauhidi suke kira nushra shine halus sihiri anil mashur karya asiri to hanya biyu ake da su wajen ainihin karya asiri ɗin hanya ta farko dai ita ce ta ayi wa mutum ainihin ruƙa karatun alƙur'ani da addu'o'i da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai Allah cikin izinin shi ya bashi sauƙi idan ya nufa idan kuma Allah bai nufe shi da bashi sauƙi ba sai sake neman wani malamin mai yin karatun alƙur'ani ya sake mishi har a dace ko kuma in ya gaba a dace ba sai haƙura haka Allah ya nufa da shi to a ƙarƙashin wannan ne nake son ainihin in yi mana bayani dangane da ita ruƙa ɗin hadisai sun zo nau'i biyu waɗanda suke magana a kan ruƙa nau'in hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sami mutane dama tun a jahiliya suna yin ruƙa to sai zo sai ya ce innan ruƙa wata ma'ima wattiwala shirkun Allah alaihi sallama ya ce an ruƙa. kuskure ne mutane suke fassara ruƙa da tofi wannan rashin sanin abin da ake kira hadisi ne shi yasa hadisi karka bin fare shi sai ka je kayi karatu a wurin waɗanda suke malaman shi in ba haka ba saman hadisi su suna da kamus ɗinsu daban na musamman inda suke gano fassarorin kalmominsu in ka je ka ɗauki kamus na yau da kullum wanda ake dubawa dangane da matsaloli na lugar arabiya zai rinka fassara maka kalmomi ne a lugance to ƙarshe shine za a bayu ga fassarar ruka wani ya fassara ta da tofi wani ya fassara ta da abubuwan duk da yake so amma abin da ake fassara ruka da larabci ne tawaida tawaida ake fasara ta wannan ita ce kalmar da asalin bahaushe yake amfani da ita ma'ana a yi wa mutum a dafa goshin mutum a yi mishi karatun alkur'ani ko a yi mishi addu'a wannan shi ake kira tawaida da hausa amma ba a cewa ruka tofi to shine sai annabi ya ce innar ruka yin wannan tawaida Wattama'ima, da kuma layu da guraye da kambuna wattiwala da kuma wata mace ta wa miji asiri ta shanye shi a malamai ko miji ya wa mace asiri ya shanye ta a malamai ma'aiki sallallahu alaihi ya ce shirkun waɗannan abubuwa baki ɗayansu shirka ne kafirci ne to wannan hadisi da ya zo yana bayani akan wannan nau'i na ruƙa yana magana ne akan ruƙa irin ta zamanin jahiliya amma ruƙa wadda addinin musulunci ya tabbatar da ita ba ta shiga ƙarƙashin wannan hadisi da ainihin aka kira ta da cewa shirka ba don haka aka samu annabi sallallahu alaihi an bai da lafiya mala'ika jibril yakan zo yakan yi mishi ruqa annabi shi da kanshi yana wa kanshi idan ya kasa saboda tsananin rashin lafiya aisha tana yi mishi sa'annan an samu annabi yana wa alhassan da husaini a ƙarƙashin waɗannan sai sahabbai suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kunna narki fil jahiliya ma'ana ka yi wa'azi ka ce yin ruka ɗin nan kafirci ne da shirka domin kuma mun kasance muna yin wannan ruka tun a jahiliya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a'rizo alayya ruqakum ku bayyana mini irin yadda kuke yin wannan tawai daɗin. da suka bayyana mishi ya ji sunayen Allah suke kira suna addu'o'i suna yaban Allah suna roƙon Allah ya ba mara lafiya sauƙi sai ma'aiki ya ce la ba'asa asabin ruqa malam ya kun fihi shirk babu laifi ga irin wannan ruka ɗin matuƙar babu shirka a ciki to a ƙarƙashin wannan ya nuna cewa ashe ruka ta kasu kashi biyu akwai wadda take ta kafirci ce shine a zo a dafa mara lafiya ana kiran sunayen manya-manyan aljanu da manyan mala'iku ana tawassuli ana neman bukata da su a kan su ainihin lallashi aljanin da ya kama wannan mara lafiyan don ya sake shi wannan kafirci ne to haka duk wata ruka da za a yi ta da wata kalma wadda yake ba a fahimtar ma'anarta ita ma wannan kafirci ce ma'ana ba a fahimta abin da ake cewa akwai surkulle a ciki sa'an nan duk ruka ɗin da aka ɗauko ayoyi na Alƙur'ani aka birkita su ana karanta su da ribas ana karanta su da baya-baya da haka wai ake ruka ɗin ita ma wannan ta saba wa shari'ar musulunci to a ƙarƙashin wannan ashe in mun fahimta to wacce ruka ce wadda take ta gaskiya wadda za a iya korar aljani ta hanyar ta a iya karya asiri ta wannan hanya ita ce a zo a yi wa mutum karatun alkur'ani a karanta mishi addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallama sai ainihin a roƙi Allah ya bashi sauƙi. mun fahimci wannan ko to wannan ita ce hanyar da za a bi a ainihin raba mutum da aljani ko kuma a bi wannan hanya wajen karya mishi ainihin asiri waɗannan hanyoyi su ne addinin musulunci ya ainihin yadda da su to nan kuma akwai wasu hanyoyi waɗanda ake bi ana ainihin karya asirin da aka yi wa mutum aka hada da aljani ko a korar mishi aljanin da yake tare da shi addinin musulunci bai yadda da waɗannan hanyoyi ba su ne yanzu zan yi bayani a kansu insha Allah ta farko akwai tariƙatu zar ma'ana za a samu ainihin mara lafiya ɗin namiji ne ko mace sai a yi mishi ko a yi mata ado a caɓa mata ado in mace ce kamar amarya a hau da ita kan godiya idan namiji ne a caɓa mishi ado a hau da shi ainihin kan doki ana tafiya ane wa manya-manyan aljanu kirari ana ainihin roƙonsu da cewa su ainihin lallashi aljanin da ke tare da wannan ya sake shi wannan ainihin hanya akwai kafirci a cikinta mun fahimci wannan ko sa'annan hanya ta biyu kuma tariqatul istirda ita kuma hanyar da za a bi wajen a yardar da aljanin da ke tare da mara lafiya sai a rinka roƙon shi me yake so ita ce hanyar da bokaye da yan bori suke bi sai ce sai an kawo mishi bakin bunsuru an yanka mishi ya sha jini ko an kawo bakar kaza ko an kawo saƙi ko an kawo wani abu makamancin haka za ka ga so da dama aljanar da ke tare da mara lafiya ɗin idan ba fulatana ce sai ta sharɗanta cewa a sai ƙorai a sai zani na saƙi da makamantan waɗannan al'amura ma'ana ana ƙoƙarin wai sai an yi abin da za a yarda da wannan aljani ko dai ya saki mara lafiyan ko kuma ya sassauta daga cutar da shi da yake ko da bai rabu da shi ba wannan ainihin hanyar ma akwai ainihin shirka a cikinta sannan kuma akwai goyon bayan azzalimi aljani da aka haɗa baki da shi da yan bori aka ɗora shi a jikin wani yake wahal da shi kuma a ce wai lallashin shi za a yi aisulhu sulhu da shi a biya mai wasu bukatun shi akan zaluncin da yake wannan ainihin akwai karkacewa da saɓawa shari'a sannan kuma akwai hanya ta uku ita ce tariqatul Shi shine boka ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki akan ya korar mishi wani aljani da yake ainihin tare da wannan mara lafiyan da aka kawo mishi an kawo boka mara lafiya aljanu sun kama shi to shi wannan boka yana da wasu aljanu waɗanda yake aiki da su sai sa waɗannan aljanu su korar mishi wannan aljani da ke jikin wannan mara lafiya to wannan ma ainihin hanya ce wadda take addinin musulunci ya haramta ta a nan ne zan yi amfani da wannan damar in jawo hankalin wasu 'yan acaɓa na ruka waɗanda suka shiga da ka wai sai a kawo wa mutum mara lafiya sai ya yi mishi karatu sai ya ji aljani bai magana ba wai sai ya ce ku bari sai an zo da wani mara lafiyan da aljanin shi ya magana wai sai in tambaye shi shin wannan mutum akwai aljani jikin shi ko babu wai koya maka haka ake yi man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin yudhillu an sirat duk wanda ya koyi ilimi ba tare da malami ya mishi jagoranci ba sai ya bace daga kan hanya a to in ba haka ba wane ne ya gaya maka zaka nemi taimako gurin wani aljani ya bayyana maka cewa wannan yana tare da aljani ko bai tare da shi ma'ana kai ma ka koma kana aiki da aljanu kenan kai ma ka koma kana roƙon aljanu kenan shikenan kai ma ka bace daga kan hanya to shi yasa wallahi a hirɗin mutane game da waɗannan matsaloli ba wai matsala ce ta gwaninta ba matsala ce da ta zama kawai taimaka wa musulmi ne don a raba su da zalunci in ba haka ba babu abin da zai sa ka kutsa cikin wannan hanya don na farko tana da haɗari gare ka game da imaninka game da aƙidarka game da 'ya'yanka game da matanka game da kai kanka da harkokin rayuwarka na yau da kullum sa'an nan akwai haɗari dangane da al'ummar da kake tare da su to shi yasa wajibi ne sai mutane su lura da waɗannan abubuwa ba kowa ne ya cancanta ya zama arraki ba fa a cikin addinin musulunci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya suka dawo suka zo sai suka sauka a wani ƙauye suka ce a basu wurin kwana da abinci aka ce ba a basu me yasa ba za a basu ba aka ce dai ba za a basu ba sai suka koma bayan gari sai suka kafa tantunan su suka zauna sai aka aiko cewa dagacin wannan gari kunama ko maciji ɗayan cikinsu ya harbe shi kuma an yi iya abin da za a yi wajen yi mishi magani amma bai samu sauƙi ba sai suka ce wa wannan tawaga ta sahabbai shin a cikinku akwai wanda ya iya yin roƙa saboda dama tun a jahiliya akwai masu yi don waɗannan mutane na ƙasar makka suna bin addinin annabi ibrahim ne wanda allah ya saukar amma daga baya suka karkace to har zuwa wannan lokaci wasu suna nan akan wasu abubuwa da suka gada wurin annabi ibrahim sahihai shedan bai kawo shedanci a ciki ba to shikenan sai abu sa'idin al-khudri yace wallahi inni lara yace na rantse da allah ni na iya yin ruqa me yasa dukkan sahabban nan kowa bai daga hannu ba ba qur'ani yake karanta ba akwai sahabin da bai iya karatun qur'ani ba akwai sahabin da bai iya addu'a ba amma abu sa'id al-khudri cikin tawagar su wajen su ɗari ya ce wallahi ni na iya ya ce amma wallahi ba zan yi ba sai an saka mana ji'uli sai an kawo abin da za a ba mu saboda mun ce mu ma a sauke mu anki don haka sai an gaya mana abin da za a biya mu aka yi sulhu akan za a ba da rago ɗari abu sa'idin ya je ya kama wannan mutum ya yi mishi karatu nan take sai ya samu sauki kamar babu abin da ya taɓa samun shi to ne aka kawo waɗannan raguna guda ɗari aka bayar sauran sahabbai suka ce a hazta ala kitabillahi ajran yanzu nan ka karanta littafin Allah kuma a biya ka ka karɓa sai ce to ku bari a je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani da aka je manzon Allah ya ce me ka karanta mishi ya ce raqaituhu bi fatihatil kitabi na karanta mishi suratul fatiha ne Allah ya bashi sauki manzon Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka cewa ana karatun fatiha mutum ya samu sauki O'bribuli, sahaman ma'aiki ya ce ma a kasabta da ni an tashi kaso to ashe ya halatta kenan to ashahid a cikin wannan kadai da nake son fitar shi ne dukkanin sahabbai din nan ga wannan Abu Sa'id al-Khudri shi yace ne shi yasa ko a zamanin da zaka je an ce wani yana yin ruqa wa huwa raqi inda a ce dukkanin kowa yana cikin malaman musulunci zaka zo karanta a cikin tarjama sai ka ji an ce ai wani yana yin ruqa wane yana ashe da a ce abu ne wanda yake kowa da kowa yana yi da za ka samu ba za a zo ana bambancewa da cewa wane yana yin ruqa ba tunda kowa na yi amma da yake nadiran ne sai ka ji an ce ai shi ma wannan arraki ne to shi yasa saboda ka kula da imaninka da kuma lafiyar jikinka karka kutsa abin da yake baka da ilimi a cikin shi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa a ƙashin gaskiya kamar yadda na taɓa yin bayani wato waɗannan hanyoyi Allah ya sanar da musu da daɗewa amma muka ji tsoron mu fashe su ga jama'a saboda tsoron musu irin wannan fitina ɗin to amma ya za a yi duk abu in ka kalle shi yana da fuska ta hagu yana da ta dama in aka kalli ta daman nan tafi sai a ci gaba da yi waɗannan ɗin nan da ke ganganci sun ji wai surori ko ayoyi da ake karantawa a kaset su ma su je suna yi wannan gangancin nasu da suke fa ba zai sa a daina ba saboda akwai amfanarwa a ciki mun fahimci wannan da kyau ko wani kawai so yake ai a ce shi ma yana magana da aljani ai ba wani abin alfahari bane larura ce kawai kamar likita ne in ba larura ba menene zai sa likita ya tsuguna yana fede jikin mutum ya tabo kaza ya tabo kaza ya tabo kaza da mai wari da mai karni ba larura za ta sa haka ba idan so samu ne ya zauna a ofis kawai iya condition yana hura shi Allah ya shirya da mu to wannan ita ce bayani akan ainihin hanya ta uku tariqatu isti'ana wanda yake boka ne na kawo mishi mara lafiya ya nemi taimako gurin aljanin da yake mishi aiki don ya bayyana mishi cewa wannan aljani akwai shi kuma ya korar mishi shi sai hanya ta hudu ita ce tariqatul iqsam ita kuma in aka kawo boka mara lafiya sai ya zo yana ainihin gama wannan shugaba na aljanu da Allah akan cewa ya lallasan musu wannan ƙarami wanda ya kama mara lafiya don ya rabu da wannan mara lafiya ma'ana shi bokan zai zo ne yana ainihin kwanciya yana sujuda ga shugaban yana roƙon shi cewa ya korar musu wannan ainihin karami wanda ya kama wannan mara lafiya wannan hanya ita ma akwai kafirci a cikinta sai hanya ta biyar ita ce tariqatu sijinil jinni as-sari ma'ana boka ya sanya shugaban aljanu din ya kama mishi wannan aljani da ya shiga jikin mara lafiyan ya kama shi ya kulle shi a cikin kurkukun su na aljanu to wannan hanyar ita ma bata halatta ba shar'an a shar'ance sai tariqatu ta'zibil jini wa qatlihi akwai kuma hanyar da shi bokan zai nemi cewa shugaban aljanu din ya kama ainihin wannan aljani na jikin mara lafiyan ya rinka azabtar da shi har sai ya kashe shi ita ma wannan ainihin hanya bata halatta ba ka sani da cewa ko kai ne yin ruqa ba daidai ne ka kashe aljani sai dai a yi kisas in ya taba kashewa to ya halatta ka kashe shi in ya yi zalunci ya halatta ka hore shi in ya yi abin da yake fasikanci ya halatta ka tsaye mishi da haddi to haka idan aljani ya yi abin da yake bai kai kisa ba idan ka kama shi ka kashe shi Allah zai maka ukuba akan wannan kisan kai da kai sannan kuma akwai tariqatu harkar jinni as-sare akwai kuma hanyar da bokan zai sa wannan aljani da ya buge yake shiga jikin wannan mara lafiya yake buge shi sai wannan boka ya roƙi shugaban aljanu cewa a kama mishi wannan ainihin aljani a ƙona shi to waɗannan kaɗan kenan cikin ainihin hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su dangane da ainihin korar aljanu ko kuma dangane da ainihin karya sihiri Allah ya shirya da mu bayan wannan kuma sai mai magana akan shin ya halatta mutum ainihin sihiri ilimin sihiri din ya halatta mutum ya koye shi to tare da cewa mun tabbatar a can baya cewa yin sihiri dai kafirci ne to ko akwai wata maslaha akwai wata bukata a addinance wadda za ta ainihin sa a koyi sihiri din to malaman musulunci sun kasu kashi biyu akan wannan malamai suka ce ya halatta a koyi sihiri kai tsaye wasu kuma suka ce bai halatta ba to anan kuma sai aka samu waɗanda ainihin suka ce ya halatta ɗin sai suka kasu wasu suka ce ya halatta kai tsaye a koya wasu suka ce ya halatta ga wanda yake ƙoƙarin karya sihiri ɗin ya koya don ka'ida idan baka iya sihiri ba baka iya karya shi yana da wahala idan baka iya ainihin karya sihiri ba to baka iya karya shi ma'ana idan aka yi wa wani sihiri idan kana son karya wannan sihiri to kai kanka ana da buƙatar ka zama ka ƙware wajen yin sihiri ɗin to a ƙarƙashin wannan wasu malamai suka ce idan